Hutowar shi daga Libya bayan ya kwashe shekaru goma sha uku a cikin wannan ƙasa, Abdulmumuni Dawud ya girka wata na'urar buga birgi a yammacin shigowar garin Abalak cikin yankin Tawa. Yau shugaban kamfani ne kuma ya ɗau matasa da dama aiki yana cin moriyar tare da samun ciyar da iyalinsa. A shekara dubi da goma sha ɗaya lokacin da yaƙi ya ɓarke a Libi na dawo gida, a can na koyi aiki da dama. Da na dawo gida ne na yi tunanin wani irin aiki zan yi mai amfani. A lokacin ne na yi odar wannan inji. Abdulaziz Ibrahim matashi ne dan shekara 25 da can baya gurinsa shine ya je kasar Algeria ko Libya neman kuɗi. Yau ya kasance ma'aikaci a cikin kamfanin Abdulmumin ya yi watsi da wannan mafalkin barin ƙasarsa yana samun cin moriyar aikin nasa. Shi ne ya koya mana aikin ɗan shekaran garisan kai zahi da kasan dai muna da salir muna samun abin da muke cewa da iyalin mu hankalin mu kwance sai dai mu taimaka mu wani. Mu ma muna fatan Ubangiji Allah ya mana buɗi ko da irin wangane ko wanda hishin mu buɗa mu ma insha Abdulmumuni ya zama abin koyi ga dukkan matasan Abalak a cewar Bilal Aji da ya san shi tun kamin ya je dandi. Abin ya yi kyau matuka dama 'yan garin ke gina garin. Da a ce a yau ana samun ire-iren waɗannan mutanen masu ra'ayi ɗaya da shi, to da ba wanda zai fice daga ƙasar ya tafi wata ƙasa neman kuɗi. Ya kamata jama'a su zauna ƙasar su yi aiki. Bayan kafuwarsa a Abalak a matsayin matashi mai kamfani, daud na kira ga matasa na su tsaya gida su samu gudanar da rayuwarsu cikin iyauci da mutunci. A cewarsa, Nijar ita ce ƙasa wadda ta fi inganci mai fa'ida ga cimma guri. Idan mutum yana son zuba jari mafi dacewa shine ya dawo gida saboda waɗansu su amfana. Ko ina mutum yanke shawarar yin aiki zai dace, ko a Libya wannan aikin ne muke yi. Matashin namu mai kamfanin kansa na ɗauke da guri da dama bayan guguwar da ya samu a Libya yana da gurin buga balbalin wankin motoci da gidan buga burodi nan gaba domin samarwa wasu matasan aiki. Ya ƙara jaddada kiransa ga matasa 'yan Niger da ke zamne can Libya na su komo gida bayan hakan yana ma masu niyyar ratsa Sahara da su kiyaye. Ya alakanta Sahara tamkar makabarta ce buɗe.